kwana 'yan majalisa na tashi kawo wannan kuduri da na gabatar construction of road from dan musa to mai dabino with rehabilitation of maradon farawa link road at mara road of dan musa local government area i so move mr speaker i rise to second a motion move my my uh, neighbor honorable amin a garba for the construction of road from dan musa to my dabino with the rehabilitation of mara zamfarawa link road at mara ward of dan musa local government area uh, so i second muhimmanci in aka diba wannan kudiri wata hanya ce wadda ta tashi daga dan musa zuwa mai dabino so ina kira ga wannan gida da gwamnati a taimaka a wannan yanayin da area mu take idan aka taimaka aka yi wannan hanyar za a samu ci gaba musamman ma a wannan harkar rashin tsaro da muke fama da ita a jihar katsina da kananan hukumominmu wa'anda ake kira front line local government wannan hanya hanya ce da ta linkin dajin nan kai tsaye in ka bita kuma akwai jami'an tsaro da ke wuri daban-daban kamin ka kai mai dabino so idan aka taimaka aka yi wannan hanyar za a samu tsaro wanda yana da matukar mahimmanci wanda ya shahi cewa ita wannan hanyar aka yi ta kamar mutanen musawa matazu kankiya ta wannan hanyar ne wa'annan ɓata gari ke shigowa suke zuwa irin wannan kana hukumomin suke aikata wannan abin da ya dame mu wanda ke ci mana to a kwada yau da kullum sannan kuma in ka koma a bangaren harkar noma Allah ya ba mu damina mai albarka bana mutane suna son za su kai da amfanin gonar su zuwa irin kasannin yan tumaki dan Musa wannan hanya tana da matukan muhimmanci ina kira ga wannan gida da a taimaka a diba wannan kuduri a kai ma mai girma gwamna saboda ya diba a gaggauta wannan aiki wasu alaikum na mike ne domin ba da gudunmuwa bisa ga wannan muhimmin kuduri wanda dan uwana dan majalisa mai wakilta kalma kuma dan musa ya gabatar a wannan zauri na wannan hanya da yake neman gwamnati ta aiwatar wadda ta shi daga dan musa ta wuce mai dabino da kuma wadda yake so a gyara ta mara zamfarawa kasantuwai wuri ne na manoma da makiyaya da aka gyara wannan hanya za ta taimaka wajen haɓaka da bunƙasa kasuwancin wannan yanki kuma ah, na tabbata idan aka samu aka aiwatar da wannan hanya to za a ƙara samun matsalai za a maganin matsalai tsaro da ake fama da ita ta wannan yanki duba da cewa wani lokaci rashin wadatar kyakkyawan hanya kan sa a kasa samun yadda za a kai jami'an tsaro su kai ɗauki wuri irin wannan saboda haka wannan hanya tana da matuƙar muhimmanci kuma yana roƙon gida da ya taimaka a gaggauta isar da wannan koke ga ɓangaren zartarwa domin ganin aiwatar da shi da fata yan uwana yan majalisa za su bada haɗin kai da goyon baya domin a watar da wannan kuduri na gode kwarai assalamu alaikum ganin cewa musamman kan insecurity in aka aka wannan ake hanya za a maganin insecurity sannan ƙari kuma abin da ganin cewa saboda ita wannan hanya idan aka gyara ta musamman marasa lafiya wani za su daga wannan wuraren zuwa a kawo su da musa ko ita yan tumaki ko kuma a ce za a kawo su suna to in aka gyara hanyar to lallai za a ƙara samun sauki musamman su da marasa lafiya sannan ga kuma kamar yadda ya hidi magana cewa insecurity sannan kuma ga magana yadda shi honorable member ya kawo na suna cewa musamman kasuwanci kan game da manoma kenan wasu ɗauko amfanin gonarsu cikin sauƙi to lallai ina goyon bayan wannan kodin na shi domin a tura abin cikin hanzari inda ya kamata a tura domin a magance ita wannan matsala.